daidai da tara ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da sha biyar. a ci gaba da karatun littafin al'azkar au haliyatul abrar wa sha'arul akhiyar wa talhisar da'awat wal azkarul mustahabba billaili wan nahar na al'imam abu zakariya محي الدين يحيى بن شرف النووي الدمشقي الله Sarki سركي مي ساكيا الخير a karatun da ya gabata mun karkare babi na 61 daga cikin jerin giyan babubukan wannan littafi a inda a yau za mu shiga babi na باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده babin da zai magana kan mutum ne farka da daddare a yakan yi irin wannan farkawan ko kuma ba wai dare ne ya kare asuba ta yi ba akwai sauran dare da mutum zai bukaci ya koma ya kwanta ya ci gaba da bacci idan mutum ya irin wannan farkawan to ne ya kamata mutum ya faɗi kafin ya koma baccin ko da ko farkawa ne kika yi za ki yi karatun alkur'ani ko za ki wasu tasbihai ko za ki sallan dare to akwai wasu zikirori da ake son ki yi kafin komawa baccin naki domin a irin wannan farkawan na dare to allah madaukin sarki yana karɓar mafi yawancin addu'o'in da mutane suke a wannan lokacin amma ya lalasaf da yawa daga cikin mutane sukan yi sakaci game da in an farkan kuma a isar da bukatu zuwa ga Allah Allah madaukin sarki ya samu dace mala ya ce ilam annal mustaqidha bil laili ala darbaini mala ya ce ku sani waɗanda suke farkawa cikin dare to sun kaso gida biyu ne ahaduhuma man namu yanamu dahu. na farko daga ciki akwai wanda in ya farka to ya farka kenan ba zai koma bacci ba da yiwa asuba ne ta yi ko dab da asuba ko kuma in yi ibadin da yake yi a irin wannan lokaci to ba zai ƙara komawa bacci ba shi kenan dai shi ya farka kunji kaso na farko kenan mahala ya ce wa kada na fi awwal kitabi azkaruhu wannan kasan na farko mun riga mun gabatar da irin zikirin da wanda ya samu kanshi a wannan yanayi zai yi. kin farka kuma ba ki da niyyar komawa bacci har garin Allah ya waye to malam ya riga ya gama fayyace mana irin zikirin da zaki wasani na biyu man yuridin nauma ba'adahu akwai wanda yake nufin zai koma ya bacci